Allah ta'ala ya ba mu kana daidai da kuma aiki da daidai a yau muna bakwai ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da tara wadda wannan kuma shi ya zo daidai da ashirin da uku ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya muna nan cikin suratul an'ami a muka kammala fassara aya ta biyu a yau kuma za mu shiga cikin aya ta uku insha Allah subhanahu wata'ala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماء السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله تعالى يتي وهو الله في السماوات وفي الأرض shine Allah a cikin sammai kuma shine Allah a ƙasa ya'lamu sirrakum Allah ta'ala ya san sirrinku wa jahrakum ubangiji ta'ala ya san duk abin da kuka bayyana wa ya'lamu ma taksibun Allah ta'ala ya san abin da kuke aikatawa wato wacan nan aya tana tabbatar da cewa Allah ta'ala shine Allah a sammai bakwai ba wanda ya cancanci a kira shi Allah a dukkanin sammai guda bakwai in ba shi ba kamar yadda shine Allah a nan ƙasa a waccan nan ƙasa ta duniya da ƙasan da ke ƙasanta dukkanin ƙasai guda bakwai Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai Allah karatu ya gabata akan me yasa Allah ta'ala yakan yi jami'in sama amma kuma sai ya faɗi ƙasa a matsayin mafuradi wannan mun ji karatu a kai ko to a nan ma haka Allah ta'ala ya ce shi ne Allah a sammai bakwai kuma shi ne Allah a ƙasa ba wanda ya cancanci ya zama Allah a sambai gaba ɗaya ba Allah maɗaukakin sarki ba Kabe yadda ba wanda ya cancanta ya zama Allah a wacan nan duniyan a nan ƙasa da sauran ƙasan da ke ƙarƙashin ya ci suke ƙarƙashin wacan nan ba Allah ta'ala ba sannan ya alamu sirrakun wa jahrakum duk abin da kuka bayyana Allah ta'ala ya sani duk abin da kuka ɓoye Allah ta'ala ya sani in kun bayyana da aiki ko kun ɓoye Allah ya sani in kun bayyanar ta magana ko kun ɓoye Allah ta'ala ya sani ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur hatta idan ta take take kifkiftawa za ta yi wani abu wanda yake ba daidai ba Allah ta'ala ya san me take nufi ba abin da yake koyon ma Allah sannan dukkan ayyukanku wanda kuke yi da rana da wanda kuke yi da daddare da wanda kuke yi a fili da wanda kuke yi a ɓoye duk Allah ta'ala ya sani ba inda za ka je ka buyan ba Allah da za ka shiga wani gida mai zori dubu sai ka je ka aikata aikin da za ka aikata Allah ta'ala ya sani ba za ka buyan ba Allah ba da ɗan adam zai shige koko a cikin kogon ya shige rami ya aikata wani aiki na sharri ko na alkhairi wallahi Allah ya sani ba goyon ma Allah ba a gudun ma Allah duk inda ka je Allah ta'ala yana kallon ka ya san da kai ba wani aikin da za ka yi ka iya kuyan ma Allah in ne ko bayan da za a dan adam ya rika iya kuya daga ubangijinsa ina fatan mun gane da kyau al'imamu ibn kasir Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama Allah ta'ala ya gafarta masa cikin manyan malaman tafsiri da aka yi waɗanda suka ɗauki lokaci suna fassara alƙur'ani mai girma a tafsiru bil ma'aso su fassara alƙur'ani da ayoyin alƙur'ani su fassara alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa Sallam, da zantuttukan sahabbai ko tabi'ai al-imam ibn kathir ne dimashqi abul fida Allah ya masa rahama yace ikhtalafa mufassiru hadhihi al-aya malaman da suka yi tafsirin watan nan aya sun samu sabani wajen fassara ta ba fassara nau'i dai aka yi ba wajen nan aya ba malaman duk da suka fassara wajen nan aya sun yi sabani kowa da waje kun nazar ɗinsa gane ko kowa da abin da ya kalla wajen fassara wajen nan aya ya yasa ya ce sun yi sabani ala a bisa ga zantuttuka mabambanta wannan ya fassara da kaza wancan kuma ya fassara da wani abu ba a tattifaƙayyam ala in kare ƙaunin jahamiyyatil awwali bayan dukkan malaman tafsiri sun yi ittifaƙi zantuttukansu sun haɗu maganarsu ta haɗu gaba ɗaya kan malaman tafsiri ya haɗu wajen musama fassaran 'yan jahamiya gane ko fassaran 'yan jahamiya da suka yi a karan farko fassaran farko da 'yan jahamiya suka yi wa aya in an ce 'yan jahamiya su ne mutanen jihar bin safuwa gane ko shi kuma almajiri ne na ja'ad ja'adu bin dirham yana da ɗalibi sunan ɗalibin nashi jaham jaham dan sakwan sai ɗauko waɗansu miyagun aƙidu daga malamin shi ta bin dirkam to amma a ƙarshe sai ma ya malamin nasa turfafawa cikin aƙidun cikin aƙidunsu na 'yan jami'a ne ko akwai cewa alƙur'ani halitta ne alƙur'ani ba maganan Allah ba ce alƙur'ani ba sifa ce cikin sufofin Allah ba a alƙur'ani maganan Allah ce a ce magana wato alƙur'ani halittan Allah ce alƙur'anu makhluqun wannan aƙida ce ta 'yan jami'a suna da aƙidu mabambanta miyagu waɗanda suka yi hannun riga da aƙidar musulunci tsarkakakka wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gadarwa wajen wannan al'umma gane ko shi yasa manyan malamai cikin wata cikin a tarihi kana karatu tarihin magabata da suka wuce za ka ji shi wancan ja'ad bin dirham malamin ja'ad bin safwan yankan rago aka yi da shi gane ko duk da wasu malamai suna ganin cewa kissar tana da rauni amma da yawa daga cikin malamai na tarihi malamai na siyar sun faɗi cewa wannan ja'atu ne dirham ranan sallah aka samu ɗaya daga cikin halifofin musulunci yayi khutuba ranan idi yace ayyukan nas man kana minkum mudhakkin falyadah bismillah duk mutumin da zai yi layya cikin ku to yayi layyanci da sunan Allah fa inni mudhakkin bi ja'atin dirham ni zan yi layyana ne da ja'atu dan dirka fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila domin cikin kuturce kuturcensa cikin aqidunsa ya ce Allah ta'ala bai riki annabi Ibrahim a matsayin badadayi ba alhalin ko Allah ta'ala ya tabbatar da cewa wata Allah Ibrahima khalila Allah ta'ala ya riki annabi Ibrahim a matsayin khalil gane ko haka Allah ya faɗa a alqur'ani hadisin da al-imam al bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna Allah qad takhadani khalilan kama takhada ibrahima khalila Allah ta'ala ya rike ni a matsayin fadadai kamar yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin fadadai dan gatan Allah mun gane jama'a da kyau to sai ja'atu bin dirkam yace ƙarya ne Allah ta'ala bai riki annabi ibrahim a matsayin bajadayinsa makusancinsa ba kaga ya karyata ma'lumun min addini bin darura da aka jininsa ya halatta shi yasa wannan halifan kawai ya laye da shi in gane ko to yana da ɗalibi kamar da ka shine jaham jaham bin safwan shi ya fi zurfi shi ya fi shahara akan waccan nan aqida ta jahmiya Falma ana nisbanta ana tingina ita watan nan aƙida ce zuwa ga shi jam din shi dalibin gane ko to ne anan nan al'imami ibn kasir ce malamai malaman tafsiri sun yi saɓani wajen fassara watan nan aya aya ta uku cikin suratul an'ami sai dai kuma gaba ɗayansu sun yi ittifaki wajen yin ma fassaran da 'yan jahamiya suka yi raddi alƙa'ilina 'yan jahamiya wadda suka ce su bari ku ji yadda suka fasara ayar su yan jahamiya kun gane ko al-imam ibn kathir yace ta'ala an aqwalikum ko ta'ala an qawlikum uluwan kabira Allah ta'ala ya fi karfin irin fasaran da suka yi ya fi karfin irin abin da suka danganta gare shi wajen fassara aya ma'ana wajen fassara ayan sun jingina ma Allah mummunan abu Allah ta'ala kuma ya fi karfin wannan Allah ya wuce a ce an jingina masa irin wannan magana kun gane ko wajen fassara ayan ne suka yi wannan magana kafin ya kawo maka fassaran da in jahamiyya suka yi wa ayan sai ya fara tsarkake maka Allah tukuna ya ce abinda za ka zo ka jini yadda suka fassara ayan Allah ya fi ƙarfinsa don a fara tsarkake Allah tukuna kafin a jingina masa wata mummunan fassaran da bata tantance shi ba sai da aka fara wanke shi sai da Imam Ibn Kathir ya fara nuna Allah ta'ala ya fi karfin a jingina masa irin wannan fassara da suka yi bari ka ji fassara su sun fassara watannan aya Allahu fis samawati wa fil ardi shine Allah a samai bakwai kuma shine Allah a kasai bakwai sai su ‘yan jahamiya suka yi fassara suka ce abinda Allah ta'ala yake nufi da zance lokacin da ya shine Allah a samai da ƙasai suka ce bi annahu fi kulli makanin suka ce ayat tana nuna Allah yana ko'ina ma'ana tana nuna Allah yana ko'ina da zatinsa Allah yana sama Allah yana ƙasa da zatinsa kun gane ko Allah yana ko'ina kun gane jama'a in jami'a suke wannan aya, suke waccan nan fassara haisu hamalul ayata ala zalika su a haka suka ɗauki ayan a haka suka fassara ta shi kaga fassara irin waɗannan nusus da cewa Allah yana ko'ina fassara ce ta ‘yan jami'a ku karanta tafsirin al'imami ibn katsiri ne ta tibashki tafsirin ƙur'an al'adim fassara ce ta ‘yan jami'a ka ce Allah ta'ala yana ko'ina mun gaide ko ka ce yana ko'ina da zatinsa fassara ce ta ‘yan jami'a Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshin sa sai dai ilimin sa na ko ina wa ahata kulli shay'in ilma ba inda ba ba ilimin Allah Allah ya san ko ni ya san ko ina amma zatin Allah yana sama ita ce fassara ta ahlus sunna wal jama'a tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa tabi'ai zuwa tabi'ut tabi'ina kun gane ko wa atbabuhum da waɗanda suka biye masu duk gaba ɗayansu shine ita ce fasararsu cewa Allah ta'ala ya daidaita kan al'arkinsa Allah yana sama amma iliminsa kuma yana ko'ina to ‘yan jami'a da ashariya su ne suke ma irin waɗannan ayoyi mummunan fassara sai ce Allah yana ko'ina kaci cikin manyan malamai al'imam ibn kathir ya ce Allah ya kiyaye Allah Allah ya kiyashe da Allah ya Allah ya kiyaye ubangiji da Allah ya dauki waɗannan suffa a ce wai da zatin sa yana ko ina Allah ta'ala ya ku karfin haka Allah yana sama bai da ya fada a cikin dalilai daban-daban a cikin ayoyi daban-daban da Allah mun fahimci wannan da kyau to su da limami Ibn kasir ya kawo wannan sai ya ce fal asakku min al aqwali zancen da ya fi inganci cikin zantuttuka da malaman tafsiri suka yi wajen fassara watan nan aya lahu fi samawa wa fil arzi. abin nufi Allah ta'ala shi ne wanda ake masa du'a'ul ibada ake masa du'a'ul mas'ala ana masa haka a sama ana masa haka a ƙasa ma'ana da Allah ta'ala ce huwallahu fi samawa wa fil ardi Allah shine Allah a sammai shine Allah a ƙasai ina ma'anan haka shine Allah da ake bauta masa a sararin samaniya tun daga sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai har zuwa sama da saman bakwai ba wanda ake bauta masa ba wanda ake roƙonsa bisa ga cancanta sai shi Allah kamar da in ka ko nan ƙasa tun daga nan sararin ƙasa wannan ƙasar da muke a kanta zuwa ƙasar da ke ƙasanta zuwa ƙasar da ke ƙasanta Allah shi kaɗai ne ya cancanci bauta kuma shi kaɗai ne ya cancanci a roƙe shi duk addu'o'in bayi gaba ɗaya suna karkatar da su ne zuwa gare shi kare da yake ibatun bayi wadda aka gina su kan cancanta suna karkata ne zuwa gare shi da haka lokacin da ya ce huwallahu fis samawati ai huwal ma'aluhu fis samawati wa Mahbudu al-ma'budu fi samawati shine ake bauta masa a sararin samaniya kamar da shi ake bauta masa a nan ƙasa to Allah mun gane ko ay yuqbadu wa yuwahhadu yuqbadu wa yuwahhadu wa yuqarru lahu bil ilahiyya man fis samawati wa man fil ard abinda Allah ta'ala yake nufi da wannan zanja da waccan nan aya Allah shi ake bauta masa shi ake kaɗaita shi da bautar kabe yadda dukkan halittun da ke sararin samaniya da halittun da ke ƙasa gaba ɗayansu sun yi ikirari da allantakan Allah dukkansu kowa ya yadda Allah shi ne Allah kun gane ko zan ko da a rediyon kana sauraron kiristoci za ka suna cewa Allah ɗa Allah uba kuma za su da Allah muke mai tsarki trinity ko sun ya ce Allah rufi mai tsarki sun yadda cewa wasu sun ce annabi isa Allah ne maryam ma Allah ce sannan Allah na sama wadda muke bauta shi ma Allah ne ba su kore kasantuwansa a matsayin Allah ba har ma guza masu bauta a gumaka sun yadda cewa lallai akwai Allah Allah na sama shi ne Allah kun gane ko kiristoci masu faɗin haka Allah ya ce wasu kafirai laqad kafara ladina kalu inna laka salisu salasa duk wanda suka ce Allah uku ne sun kafirta to amma ka kalli duka sassaɓansu sun dai yadda cewa lalle akwai Allah yadda Allah na sama sun yadda akwai shi kun gane ko da ka shi ake kadaitawa da bauta shi ake bauta masa shine kuma kowa ke ikirari a baka cewa lallai shi Allah ne ko da ba zai zo ya bauta masa irin bautan da ya tantance shi Allah ba to amma dai ya yarda cewa lallai dai shi ne Allah ko da kafirai ba sa bauta masa suna bautawa gici da tsumburbura da gumaka to amma sun yarda cewa akwai shi kuma sun yarda cewa shi ne Allah da Allah mun fahimci wannan da kyau sun yarda da wannan ko da ba su bauta masa ba ina fatan mun gane da kyau wa yusammunahu Allah suna kiran shi Allahu gane ko wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah kaga la yaqulunna Allah Allah za su ci gane ko Allah za su ce Allah shi kada yake da wannan suna wa yad'una rakaban wa rahaban suna bautawa Allah shine yad'unahu ragaban suna masu kwaɗayi ga Allah wa rahban suna masu jin tsoronsa mun gane ko wato du'aul ibada anan ko yad'unahu ragban wa rahban suna roƙon Allah suna wa Allah magiya ya ba su abu suna masu kwaɗayin zai ba su suna masu tsoron kai ya hana su mun gane jama'a da kyau kowa ya yarda da Allah dukan Allah kowa yana bautawa Allah illa man kafara min al-jinni wal ins sai dai waɗanda suka kafirta cikin mutane da aljanu su ne za a ga sun yadda akwai Allah kuma Allah shine Allah amma aure dai ba sa bauta masa da kangararren mutane da kangararren aljanu kun gane ko al-imam ibn kathir ne timashki Allah ya masa rahama yace wa hadhihi al-ayatu ala hadha al-qawl waccan nan aya in an fassara ta da irin fassarar da kaji na cewa abinda Allah ta'ala yake nufi da ku wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard shine Allah a sararin samaniya shine Allah a kasai shine Allah a sama shine Allah a kasa abinda ake nufi da Allah a sama Allah a kasa shine abun bautatawan waɗanda suke sama dukkanin halittun da suke sama, wa suke bauta ma dukkanin halittun da ke ƙasa suwa suwa suke bauta ma Allah sai dai kangararru cikin aljannu da kangararru cikin mutane amma dukkanin dabbobi sun yi da'a Allah suke bauta ma mun gane jama'a da kyau dukkanin dabbobi sun yi da'a sun yadda Allah ta'ala suke bauta masa ba wani abin da baya bautawa Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komi yana wa Allah ta'ala tafi ba abin da ba tasbihi da banka da gulab din nan turki da komi ba abin da baya kade ta Allah ta'ala da bauta sai dai kangararru cikin mutane da kangararru cikin aljannu kawai ina fatan mun gane da kyau shi ake nufi da shine Allah a sama shine Allah a ƙasa ba na shine abun bauta a sama shine abun bauta a ƙasa ina fatan mun gane jama'a da kyau al-imam ibn ya ce wannan yadda ka san fadin Allah ta'ala ne da Allah ta'ala ke cewa wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakimul alim Allah ta'ala ce wa huwa alladhi fis sama'i ilahun Allah ta'ala shine Allah lafazin ilah an faɗi ismul fa'il amma ana nufin ismul maf'ul an ce ilah ana nufin ma'alof an gane ko ana nufin abin bauta kamar da kakan ce firash kana nufin mafrosh mun gane ko ka faɗi fa'il amma kana nufin maf'ul ina fatan mun gane jama'a da kyau to shine anan wa kuwal ladhi fis sama'i ilahun ai wa kuwal ladhi fis sama'i ma'lukun shine wanda ake bauta masa a sararin samaniya wa fil ardi ilahun sannan a nan doron ƙasa ma shi Allah ta'ala dai shi ne abin bauta shi ne abin bauta a sama shi ne abin bauta a ƙasa wa kuwal hakimul alim Allah ta'ala shi ne mai cikakken hikima sannan Allah ta'ala shi ne mai cikakken ilimi Allah ta'ala yana da cikakkiyar hikima duk abin da ta Allah maɗaukakin sarki ga yayi ko to akwai hikima cikinta ba wani abu da babu hikiman Allah a ciki kuma Allah ta'ala shi ne mai cikakken ilimi gane ko ku ilimin ku tsakani ne wa ma min al illa qalila an ilimin dan adam ne jama'a kun ji fassara farko da malamai suka fara ma wacan nan aya fassara mai fuska sabanin fassaran jahmiyawa da makamantansu cikin alfarqud dalla miyakun aqidoji na bata irin su asha'ira da makamantansu masu fassara ayan a matsayin Allah yana ko'ina da Allah mun fahimci wannan da kyau mutum yana so ya samu raddi kyakkyawa ga masu aƙidan cewa Allah yana ko'ina ya ji ayoyin alƙur'ani ya ji hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu yawa kuma ingantattu ya ji zantuttukan sahabbai zantuttukan jabi'ai. ya ji hattawa waƙoƙi na magabata duka an tattara su wuri ɗaya an yi raddi ga duk wani wanda ke cewa Allah yana ko'ina an tona masu asiri ka samu littafin al'imami ibn taimiyya gane ko alfatawal hamawiyya al'imami ibn taimiyya a cikin wannan littafi bai rage komi ba bai rage komi ba ya kawo ayoyin alƙur'ani tsarkaka tare da ingantattun fassarori daga sahabbai su abdullahi dan mas'ud su abdullahi dan abbas ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantattu ya kawo maganar sahabbai ya kawo maganar tabi'ai wajen cewa Allah ta'ala yana sama Allah ta'ala da yake akan sama Allah yana sama ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala yana sama الرحمن على العرش استوى جيكو سما اوي مبن بنتا زاكو جيبون تيمي يا كاو سي حتى فرعون آية تعالى تعالى الى سما يا تي يا ها ما نبني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاقل الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا هكا ابن تيميه تكاو دليلين مجي مكرنتا سو ا اللي تاتي littafi الفتوى الحمويه الكبرى littafin al-imam ibn taymiya mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya dace da to jama'a kun ji waccan nan fassara ta farko sai ce wal qawlu sani ja al-imam ibn kathir al-dimashqi yace zance na biyu da malamai suka yi wajen fassara watan nan aya wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun zance na biyu da malamai suka yi wajen fassara nan aya suka ce annal murada annabu Allahu alladhi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard manufa abinda Allah ta'ala ya fata da zance a cikin nan aya shi Allah ta'ala ya san duk abin da ke faruwa a sammai kamar yadda Allah ta'ala ya san duk abin da ke faruwa a kasai ba wani abu da yake ɓuyan ma Allah ba wani abu da Allah ta'ala bai sani ba wallahi babu duk wani motsi da zaka yi Allah ta'ala ya sani duk wani kwana da mutum zai sha Allah ta'ala ya sani shi Allah ta'ala ya san abin da zaka faɗa kafin ka faɗa Allah ta'ala ya san abin da zaka aikata kafin ka aikata Allah ta'ala ya san inda zaka je kafin ka tafi Allah ta'ala ya san inda za a koma kafin ka koma Allah ta'ala ya san abin da zaka ci kafin ka ci ba wani abu da yake buyan ma Allah la ya'zibu anhu misqalu barra ba abin da yake buyan ba Allah ko ni Allah ta'ala ya san shi mun gane ko yace min sirrin wa jahalin Allah ta'ala ya san abin da aka yi a bayyane ya san kuma abin da aka yi a boye mun gane ko da wannan fa yakunu qawluhu sai zan fadin Allah ta'ala ya alamu mun gane ko yace ya alamu sirrakum wa jahrakum to wannan lafazin ya alamu sai zan muta'alliqan bi qawlihi yana da alaka da faɗin Allah ta'ala fis samawati wa fil ard kun gane ko fis samawati wa fil ard zai zama yana da alaka kun gane ko ma'ana da ce wa huwallahu fis samawati wa fil ya alamu sirrakum wa jaharakum wa ya alamu ma fis samawati wa ya alamu ma fil ardi kenan alamu yana da alaka da as-samawati yana da alaka da al-ardu kun gane ko aka ɗauki wannan fassara a matsayin Allah ta'ala yana nufin ya san komi ba abin da ya ɓuyan masa a sararin samaniya ba abin da yake ɓuyan masa a sararin ƙasa Allah ya san komi don wai ka kulla wundo, ka kulla ƙofa za ka yi tsiya za ka yi lalata wala Allah ya sani in ka ɓoye ma mutane ba za ka ɓoye ma Allah ba shi Allah ta'ala yana sani duk inda kake ka tuna akwai Allah duk inda kake ka tuna cewa Allah yana ganin ka Allah yana jin ka Allah ya san da kai Allah ya san me kake aikatawa in gane jama'a da kyau limami ibn kasir ya ce akai wannan fassaran lafazin ya alamu zai zama ba wai yana da alaka ne kadai da surukun da jahrukum kawai ba a'a zai zama yana da alaka da abubuwa kudi ne zai zama yana da alaka da as-samawat ya alamu ma fi samawati zai zan yana da alaka da al'artu mun gane ko wa ya alamu ma fi al'artu zai zan yana da alaka da sirru mun gane ko ya alamu sirrakum wa jahrakum mun gane ko ma'ana waccan nan fassara tana nuna Allah ta'ala ya san komi ba abin da Allah ta ba abin da yake koyon ba Allah mun gane ko yace taqdiruhu in zaka kaddarta ta in za a ƙaddarta kasantuwan ya alamu ya zanya ne da alaka da asamawatu da al Ya ce sai ƙaddarta zantan ya zama wa huwa ya ya'lamu sirrakun wa Shi ne Allah wanda ya san abin da kuke ɓoyewa na zance ya san abin da kuke ɓoyewa na aiki ya san abin da kuke bayyanawa na zance ya san abin da kuke bayyanawa na aiki fis samawati wa fil ard abinda kuke boyewa da abinda kuke bayyanawa na zance da aiki a sararin samaniya ko kuma a ƙasa Allah ya sani wa ya'lamu ma tafshibun sannan Allah ta'ala ya san abinda kuke aikatawa ya san abinda kuke tarawa ya san abinda kuke sa ba inda Allah ta'ala bai sani ba kun gane ko wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi zati sudur ko ku bayyana zance ko ku boye zance ai Allah ta'ala ya sani mun gane ko an haɗu ne kafare ne sai su yi mitin su shirya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma kirki za su hallaka shi suna dakonsa sai su je su yi sirrin su isu isu suna fitowa mitin sai su ji sabai duk suna yawo da abin a cikin gari in aka ce a ina kuka ci sai sai ai mu da za annabi ya tara mai hau kan mumbari ya yi kutuba a kai ya mana bayani za an ce za a yi kaza za a yi kaza Mun gane da kyau to sai suka nuna ɗaya daga cikinsu mai murya da ta saut wanda yake da murya in ya tashi ya daga hannu zai yi magana yayin mitin ɗinsu to shi yana da murya sai suka ce kai kake sa muhammadu yake jin zancen mu da Allah karka saukar da murya in an zo ana mitin kai sai kai ta kwaratsi kai ta daga murya kowa na ka shi ya sanya muhammadu yake jin mu su asarta magana a rika magana a hankali sai zo koma suna mitin da rada ke wanda ya matsa kusa da wannan zai faɗa musu a wannan zai matsa kusa da wannan zai faɗa musu a wai tun dai kan annabi ya ci asirin su ya tono mun gane da kyau sai suka gama wannan salon salon mitin din su na yin magana da rada sai suka ji ma'aikin Allah yana magana akan bai har ma ana masa ratti wa asirru qaulakum ko ku asirta zancenku a wuce harube ko kuma ku bayyanar innahu alimun billatu sudu yanzu wanda ya san me ke faruwa a kirji abinda ka kirba ba a kirjin ka ka taskace ba wanda ya sani wallahi Allah ta'ala ya sani shi Allah ta'ala ya sani ba za ka boye masa komi ba shi yasa ka ji an ce hatta tunanin ka ma hatta abin da kake ci a cikin kirji abin tambaya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula hatta abin da zuciya ke kirbawa in sharri in alkhairi akwai ranan da Allah ta'ala zai tsaye da bawa ya masa tambaya akai saboda shi ai ya san abin da ke cikin kirkin bawa shi yasa ake son kowannen ya tsarkake abin da ke kirjinsa ya zan kyakkyawan manufa kake da ita mun gane jama'a da kyau sannan ya zan ka tsarkake abin da zai fito daga bakinka ya zan kyakkyawan zance kake faɗa sannan ka tsarkake abin da zai za ka aiwatar da gabanka ya zan kyawawan ayyuka kake aikatawa kana da kyakkyawan kuduri kana da kyakkyawan zance kana da kyawawan ayyuka haka ake neman ɗan adam ya zanta kai zan kana da mummunan niyya kana da mummunan niyya a ranka zuciyarka ba kyau kakka zan haka in kana kulle sharri to kai ma za ka ganin sharri in kana kulla alkhairi a ranka kai ma za ka ga alkhairi in gane ko in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira in Allah ya san zuciyanka alkhairi ne ba abin da ke cikin zuciyanka sai alkhairi to shi ma Allah ta'ala alkhairi zai ta baka in ko ya san kana da mummunan niyya mummunan kuduri a cikin zuciyarka to kai ma ka dinga haduwa da samman kalɗin abin da kake aikata shi za ka gani abin da kake kudurtawa mun gane ko shi yasa malamai na suluki suka ce ka zan kana da waɗannan abubuwan guda uku su ce ka tsarkake ta daga mummunan abu daga mummunan manufa ga kowa sannan zantuttukan ka su zanto tsarkaka ne kamsafa masu daɗi da mai sauraron ka gane jama'a da kyau sannan a gefe guda kuma ya zanto ayyukan ka kyawawa ne to haka ake nema ka zanto nurun ala nurin kenan ina fatan mun gane da ko wanda zai zo a bakin shi haka rumi rumi yana faɗa maka mai daɗi a baka a baka amma zuciyar shi ya kulla mummunan abu ya kulla mummunan abu a bakin shi kan yutika min tsarafin lisani halawatan wa idza hala anka fa huwa al-aqrab in dai daɗin baki ne haka rumi rumi rumi akwai daɗin baki amma zuciyarsa da mummunan abu mun gane ko akwai wanda kuma zuciyar ba daɗi bakin ba daɗi ina faɗa maka munana sai gasa maka magana abin a zuciyarsa kuma yana da mummunan niyya a kanka yana da mummunan nufi akwai wanda kuma zuciyarsa mai kyau ce ba shi da matsala kyakkyawan abu alkhairi yake nima alkhairi yake so alkhairi yake nima Allah kiran alkhairi yake gayyatan ka iruwa gare shi amma bai iya magana ba bai iya magana ba da aka zai caba ma ga dai shi kyakkyawan abu ne gaskiya yake faɗa ma amma ba uslubi mai kyau mun gane ko babu magana mai kyau alhalin zance mai kyau sadaka ce inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai ka faɗa mutum zance mai kyau annabi ya ce duk in ka nemi abin da za ka yi sadaka da shi ka rasa a duniya to ka faɗa wa mutane kyawawan zantuttuka ka faɗa wa mutum magana mai daɗi sadaka ce ko gaskiya za ka faɗa in ba haka ba in ka murna gaskiya ba ka faɗe ta yadda ya dace ba ba mana of approaching yadda za ka tunkara abu kun gane da kyau sai wannan gaskiya ta ka ta nemi ta juya ta zama karya saboda baka kyautata faɗinta ta ba sun gane jama'a da kyau shi yasa aka roito asari sahihi daga sayyiduna muawiya radiyallahu anhu muawiya abin su sufyan Allah ya ƙara masa yadda alifa ne cikin halifofin musulunci tare da Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa yace sai khalifa ya zo daga sha a zancen da yake yi game da zakkan fidda kai muna fitar da adadi kaza muna fitar da mutum na biyu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sun maja al-khalifatu min ash-sham Abu Sa'id al-Khudri yace sai khalifa ya zo daga Sham wanda yake nuna ashe Muawiya ko Muawiya ne ya zo shi ya zo Madina a lokacin wanda yake nuna ashe sahabbai sun yadda Muawiya khalifa ne cikin halifofin musulunci cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam gane ko akwai malaman da ke ganin haka fa in kana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khilafatun nubuwa 30 sana halifantaka annabta shekara 30 ne suka dauki wannan hadisi sai suna cire muawiya amma dai an yadda yayi mulki na adalci radiyallahu anhu muawiya wata rana sai ga masu wa'azi guda biyu sun shigo wajensa manyan masu wa'azi suka shigo ba da za su yi wa'azi suka ce maka makallahu mun zo ne mai maka wa'azi yace duk wa'azinku kun kai annabi Musa da Haruna suka ce ba mu kai su iya wa'azi ba ba mu kai annabi Musa iya wa'azi ba ba mu kai Haruna iya wa'azi ba sun fi mu iya wa'azi Wa ne mu wane su su da ce gani da hasken annabta su da ce gani da hasken wa'ayi sai mu tukari ina za mu kai su iya wa'azi yace duk abin da za ku yi man wa'azi a kansa na kai fir'auna ko ma me nake aikatawa yasa za ku yi man wa'azi ko menene na kai fir'auna suka ce wu wane kai wane fir'auna fir'auna da yace ana rabbukumul a'la fir'auna da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba wani Allah sai ni ai ba kai fir'auna ba sai gyara zama da suka bashi wannan ansa sai gyara zama ya tankwashe kafa sosai ya yi ladabi irin ladabin wanda ya zauna don ya ji wa'azi sai ce to ku fara man wa'azi amma faƙula li ƙaunar layyinan in kun tashi za ku man wa'azin nan naku shi na san kwashe kafa zan ci ku tausa saman wajen magana ku zaɓi kalmomi ku zaɓi jumloli ku tarji lafuzza da za ku yi amfani da su wajen yin man wa'azin nan in ba haka ba kuna gama yin man wa'azin ɗaure ku ji muawiya ke mai wa'azi yana gama wa'azi a ce ya wuce gidan jari saboda bai kyautata lafazi ba ji muawiya radiyallahu anhu yace domin kuwa fir'auna duk ya kashe duk ya kashe wa zuciyarsa duk ya kashe wa zuciyarsa da kanshi Allah yace inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an fir'auna yayi girman kai a bayan kasa. amma tare da haka Allah ta'ala ya aiki annabi Musa da Haruna ya ce faƙula laƙo ƙaunar layyanar la'allaku ya tazakkara au yaksha in kun je za ku masa wa'azi ku faɗa masa magana mai taushi mai taushi ta iya ya shiru ko ya ji tsoron Allah mun gane jama'a magana mai taushi fir'auna ba fir'auna za a je masa wa'azi amma an ce a tausasa magana to ina ga duk wani wanda kake tunanin dan daga ne ko dan shalasho ne ko dan wuyuyi ne ko kartaki ne da aikin da yake yi a bayan ƙasa na sabo ka ji fir'auna an ce a faɗa mashi gana mai taushi in za a yi masa wa'azi to ina ga wanda shi laifin shi bai kai fir'auna ba Da haka duk wanda zai wa'azi kakkace kawai ka ce ɗan wuta kawai eh a'a ka faɗi magana mai taushi mun gane jama'a da kyau sadaka ce ina fatan mun fahimci wannan da kyau to jama'a kun ji zancen da al-Imam Ibn Kathir ya kawo na biyu wajen fassara watan nan aya cewa ayat tana nufin ba abinda Allah ta'ala bai sani ba ko a sararin samaniya ko a nan ƙasa ko a rani ko a kogo ko a duhu ko a haske duk inda ka kai wani aiki Allah ya sani duk abin da ka faɗa Allah ya sani duk abin da ka ɓoye ko ka bayyanar Allah ya sani limami ibn kathir ne dimashqi yace wal salisu zance na uku da malamai suka yi wajen fassara wajen nan aya an na anna ta ta'ala lalle faɗin Allah ta'ala da ya ce wa huwa alladhi fis samawati suka ce ce daidai nan wurin waqfun tamun a nan wurin wakafi ne wurin tsayawa ne cikakken wurin tsayawa ka sa magana ta cika kun gane ko ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taqsibun to in ka zo daidai fadin Allah ta'ala wa huwa Allahu fis samawati full stop full stop wurin tsayuwa ne magana ta cika an gane ko shi Allah shine Allah a sararin samaniya yanzu wannan magana an gama wannan magana za a shiga wata sabuwar magana wa fil ardi a kuma ƙasa mun gane ko ita kuma ƙasa a ƙasa wa fil ardi a ƙasa kuma ya alamu sirrakum wa jaharakum wa ya alamu ma taksibun a sama kan Allah shine Allah ba abin da ake yi sai bauta masa ba abin da ake yi sai kaɗai tashi da bauta in ana mutum sama ba a saba ma Allah a sama ko ɗaya ko ɗaya ba a saɓan Allah a sama in kaga saɓan Allah a nan ƙasa ne da ka je sama ta ɗaya sama ta biyu har ka je sama da saman bakwai inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa ya yagsha sidrata ma gasha, in har ka je sama da saman bakwai ba inda ake saɓa ba Allah ko ɗaya kalma ɗaya ta saɓo ba za ka ji ba aiki ɗaya na saɓo ba za ka gani ba a sararin samaniya ba mai saɓa ma Allah a sama in ga saba ma Allah da kangarewa Allah da bujurcewa Allah da cije ma Allah da kin yin masa da'a in ka sako nan duniya mun gane da kyau shi yasa sai Allah ya kasa abin yace wa ku wato ku wallahu fis samawati Allah su anan wurin ana nufin wato al-ma'lufu Allah shine abun bauta a sararin samaniya gaba daya ba a bautawa kowa sai shi shi yasa hadisi sahihi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace akati sama'u wa hukkalaha anta itta sama ta yi karaci kuma ya cancanta sama din ta yi karaci ba raki ta yi ba ba rakonci sama ta yi ba dan kaje tana karaci me yasa take karaci ma'aikin Allah ya ce ma biha mautu usbu'in a sama ba inda zaka sa in ya tsakka ba ce akwai wani mala'ika yana wa Allah su a auren. sama gaba ɗaya makare take shaƙara take da masu ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a a duk ranar duniya mala'iku dubu saba'in suke shiga baitul ma'amur kuma in sun shiga bauta suke ba su fito ba ranar ƙiyama, kullum sai wasu sun shiga da aka gaba ɗaya a sararin samaniya ba abin ake yi yin ma Allah ɗa'a ba abin ake yi sai yin ma Allah maɗaukakin sarki bauta mun gane da kyau shi yasa Allah ta'ala ya tinkafo Ya ce wa huwa Allahu fis samawati shi Allah ne abun bauta ba a bauta ma wani shi a sararin samaniya kun gane da kyau Don an dawo ƙasa fa ya Allah sai ya ce wa fil ardi to a bayan ƙasa kuma nan kam ya alamu sirrakun wa jaharakun wa ya alamu ma tafsirun in an zo bayan ƙasa ba zai ce shi kare ke bauta masa ba can akwai masu bautawa gumaka mun gane jama'a da kyau akwai masu bauta ma shanu kamar yan addinin buda akwai masu bauta musu akwai masu bauta ma yan uwansa mutane ma dan yana takama ko mai gidansa ne ko jagoransa ne ko malaminsa ne ya bauta ma ɗan uwansa mutum ana yi a bayan ƙasa ba abin da ba a yi mun gane da kyau to shi yasa Allah ta'ala bai ce shine Allah wato shine abin bauta shi kadai ne abin bauta a ƙasa ba kun gane ko sai ce shi kadai ne abin bauta a sama amma a ƙasa ya san duk abin da za ku yi a bayyane ya san duk abin da za ku yi a ɓaure ya san kuma abin da kuke aikatawa in kun aikata sharri kun yi shirka ya sani in kun aikata alkhairi kun yi tauhidi ya sani in kun aikata alkhairi kun yi gaskiya ya sani in kun aikata sharri kun yi ƙarya ya sani duk abin da kuka yi a bayan ƙasa yana ganin ku yana jin ku inna Allah kalabil mirsad ina nan a madakata yana jira ku mun gane jama'a da kyau to kaji yadda malamai suke fassara watan nan aya ina fatan mun gane da kyau in ka zo a wannan fassaran ta uku yace to da zaran ka zo wajen wa huwa allazi fis samawati wa huwa allahu fis samawati nan wurin waqfun tamun wurin tsayawa ne cikakke sun masta'anafal habara sai Allah ta'ala ya ci gaba da bada labari Ya ce wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun a ƙasa a nan ƙasa kam Allah bai ce shi kadai ake bautawa ba Don bi tabi'atul hala ana bauta ma wani sa mun gane aka san yadda yake faruwa a sama ina fata mun fahimci inda aka dusa sosai mun gane ko amma ba da mai bautan Allah da mai bautan wani Allah da wanda ya riki guru da laya da banke da wuri da kaho ya kabe a ƙofar gidansa wai na tsari bayan hadisi sun zo ingantattu al'imamu muslim ya roto hadisi Allah ya masa gafara Allah ya masa rahama al'imamu muslim kowa san wannan hadisi ma'aikin Allah ce innan roƙa wata ma'ima wata wala shirkun inna roƙa roƙa shine duk wani addu'o'in da za a yi da ba sunan Allah ba duk wata bukata da za ka roƙa sai ya zan ba da sunan Allah ba mun gane ko yanzu kila za ka iya tunawa musamman duk wanda ya kai shekara talatin da biyar zuwa arba'in haka zai iya tuna da a ƙasar nan aka ana fari in ana neman ruwa in ana neman ruwa ana zuwa ruwa za ka ji ana cewa ne halilu dan sarkin ruwa halilu kwamu ruwa mu sha halilu mai wandan ruwa halilu mai rigon ruwa haka ne ko ba haka ne ba to wannan roƙa ne nau'i ne na roƙa ana roƙon ruwa da sunan wani wanda ba Allah ba wai shi ɗan sarkin ruwa mai rigar ruwa wa ne ai Allah shine mai bada ruwa Allah ake roƙo ruwa mun gane da ma'a da kyau shine innar roƙa ka zo kawai za ka yi wani addu'a ya mikiyalu ya dalmasiru ya tuku. ba sunayen Allah kake kira ba mun gane jama'a da kyau shine roƙa faɗin ai addu'a da sunan wani wanda ba Allah ba a riƙa roƙon shi wata ma'ima lafazin tama'im jami'in at-tamima at-tamima ko na nufin laya mun gane ko wattiwala annabi yace ce da laya wattiwala tiwala shine duk sigirin da mace za ta yi don ta mallaki miji ko miji idan ya mallake mata ina fatan mun gane da kyau duk wannan annabi ya ce shirkun shirka to in ka yi wannan Allah ya sani in ka yi shirkan Allah ya sani in ma baka ba Allah ta'ala ya sani ba abin da zai boyan ma Allah wannan fassaran da ka ji ta ƙarken nan fa hadha ikhtiyar ibn jarir nan fassara ta ƙarke din nan da ka ji ita ne wato ibn jarir ne tsabari abu ja'far ita ya dauka ita ya zaba ita ce ta fi inganci ma'anan fassaran watan aya wallahu Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun abinda Allah yake nufi shine abin bauta shi kadai ba wani sa a sararin samaniya a nan ƙasa kuma ya san abin da kuke bayyanawa ya san abin da kuke boyewa da Allah mun fahimci wannan da kyau a nan ƙasa kuma Allah maɗaukakin sarki ya san haka ina fatan mun fahimci wannan da kyau al-imam ibn jarir qabari ya dauki ainihin watan nan fassara ita ce ya karfafa da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya gafarta masa al-akurkuje al-imam al-qurtubi shi ma a tafsirin sa yace ai huwallahu huwallahu al-mu'azzam wal ma'bud fi samawati wa fil ard shi Allah ta'ala shine abin girmamawa a sararin samaniya a haka kuma a ƙasa yace kamar yadda kakan ce zaidul zaidul khalifatu fi sharqi wal garb gane ko yadda kakan ce zaidu khalifa ne a gabashin duniya da yammacinta? ta ina fatan mun fahimta da kyau baka dai shi ma ya fassara watannan aya amma ga alamu lokaci na neman ya ɓace mana kuma muna tambayoyi da muke so mu amsa a dunkule dai jama'an musulmi musan abinda Allah ta'ala yake nufi da wannan zance ko dai ya Allah yana cewa shi ake bautawa a sama shi ake bautawa a ƙasa kamar da yace awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu al yamini wash-shama'il sujadan lillahi duk abin da yake ƙasa ba sa ganin awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in ba sa ganin duk abinda Allah ta'ala ya halitta yatafayyu zilaluhu wasa yana sunkuyawa yana rusunawa mun gane ko anil yamin ya rusuna bangaren dama mun gane ko washama'il ya rusuna bangaren hagu sujjadan lillahi danyewa Allah Maɗaukakin sarki su sujuda wa hum dakhiluna suna masu kaskantar da kansu ga Allah wanda yake nuna komi ya sujuda ya mika wuyarsa ga Allah madaukakin sarki in Allah ta'ala ya haɗa mu zuwa gobe za mu ci gaba da jin maganganun malaman tafsiri akwai maganan ashek muhammad rashid rifa shi ma ya magana kyakkyawa a cikin tafsirin manar wajen fassara waɗannan aya Allah madaukakin sarki ya datar da mu a nan za mu dakata in Allah ya kai mu gobe za mu dasa da fassara nan aya insha Allah subhanahu ta'ala. ga tambayoyi haka a dan agurguje za mu amsa su tambaya ta farko bayan sallama da addu'o'i da yi sai ce malam don Allah yaushe ake kura ma yaro rai a cikin mahaifiyarsa ta yadda in an zubar da cikinsa za a ce an kashe rai to wato suka na shari'a a jiya mun karanta wani hadisi na zuwa ɗan basu ko a cikin littafin Majmu'ul Fatawa wala Allah wannan shi ne ma ya ba mai tambaya dama ya wannan tambayar ah, suka na shari'a sun nuna cewa yaro tun daga ran da za a sa maniyin shi a cikin mahaifiyarsa daga lokacin da maniyi ya shiga cikin mahaifiyar yaro to shi ran da maniyin ya shiga shi kanshi maniyin yana da rai in gane da kyau shi kanshi maniyin da aka koyau mace ta ɗauki ciki ma'ana koyau mani ya shiga mahaifan mace to maniyin in ka zubar da shi ka shi kanshi rai ka kashe shi kan shi wani ne ran da zai shiga to da ran shi zai shiga mahaifiyarta mata zai shiga mahaifanta kun gane ko ko malaman musulunci suna kimanta wannan rai din dan sun ce da ma ba wannan ran ai yaron ba zai girma ba har daga nutsufa daga wannan dugon manigin, har ya iya zama dugon jini har ya iya zama tsoka in bai da rai ma ba zai wannan bunƙasan ba ba zai wannan ran ba zai wannan girman ba sai ta tsayuwa a maniyin shi to amma da yake maniyin yana da rai sai ya juye ya zama dan jini ya juye ya zama tsoka shi yasa malamai suka ce shi kan shi wannan maniyin koyo ciki ya shiga yau din a fitar da shi to a irin wannan ma ga suna ganin an fitar da rai dan shi kan shi maniyin ai yana da rai mun gane jama'a da kyau sannan abu na biyu dangane da yaushe ake hura ma yaro rai a cikin mahaifiyarsa zancen da ya fi kowane zance inganci wadda malaman musulunci suka yi shi ne ba wanda ya san sa'ad da ake hura ma yaro rai a cikin mahaifiyarsa ne zancen da ya fi kowane zance inganci cikin zantuttuka mun gane da malamai suka yi malamai suka komar da al'amarin hura rai suka haɗa shi da faɗin Allah maɗaukakin sarki na ka'anin rosh qul ruhu min amri rabbi wa ma tun min al'ilmi illa qalila ne maka tambaya dangane da rai to ka ce masa rai na cikin al'amarin da Allah ta'ala ya bar wa kansa saninsa a ina rai yake ta yaushe ake hura ran ya yake ba wanda ya sani suka ce dan babu dalili ƙarara daga Allah ko annabin Allah wanda suka ce garan da ake hura ma yaro rai a cikin mahaifiyarsa in gane ko wannan zancen duk ya fi sauran inganci to amma akwai wani zance na biyu da bai kai wannan inganci ba zancen da suke suka dogara da hadisin abdullahi dan mas'ud wanda makaranta a jiya wannan hadisi shahararre cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik mun gane wannan hadisin ko yanku ana haɗa halittar sa ne a cikin mahaifiyarsa yana ɗan jinjir yana gudan mani ya koma gudan jini ya koma tsoka ko a gama wannan hadisin sai Allah ta cewa misu da zalika misu da zalika to galibi sai suna fassara misu da zalika da cewa kwana arba'in zai kwana arba'in yana dugon mani ya kwana arba'in yana jini ya kwana arba'in yana tsoka mun gane jama'a da kyau to waɗannan malaman sai suka kawo wannan hadisin da faɗin Allah maɗaukakin sarki wala kada kalaƙanar insana min solalatin min dinin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فجعلنا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Allah madaukakin sarki ya ce wala kada kalakanal insana min sulalatin min tin hakika mun halitta dan adam daga turbaya wannan kenan annabi adam sun maja'alna ku fatan fi ƙararin makin sai muka sanya yaro ya zanto gudan gudan mani dugon maniki a cikin mahaifiyarsa mun gane jama'a dugon me maniyi sun makalakanan fata alaka wannan dugon manikin sai muka mai da shi gudan jini fa alaka da mutfa wannan gudan jinin muka mayar da shi tsoka fa kalakanan mutfata iraman wannan tsokan muka mai da shi kashi fa kasawnal izama lahman wannan kashin kuma muka mayar da shi ya zanto muka lullube shi da nama summa ansha'na ku halkan ahar. sai muka mai da shi wani halitta na daban to wannan summa ansha'na ku halkan ahar, bayan Allah ta'ala ya gama kawo waɗannan matakan sai waɗannan malamai suka haɗa da hadisin can na Abdullahi dan Mas'ud da watan nan aya sai suka ce ana kura ma yaro rai ne in ya kwana ɗari da ashirin yanzu zai kwana arba'in a gudan maniyi zai kwana arba'in a dugon maniyi arba'in kuma a me a jini arba'in kuma a me tsoka sun mayun fa'o fikin ruwa sai a hura masa rai kun gane ko sun mayun fa'o fikin ruwa kamar da ke cewa yin bukari sai suka ce fassaransu ɗaya da sun ma'an sha'ana ku halkan akar suka ce nan ma Allah yana nufin hura rai ne ya ka ana hura rai ne in yaro ya yi arba'in uku arba'in uku kwana nawa kenan eh? ɗari da ashirin suka ce ana hura ma yaro rai ne ɗari da ashirin sai ya kwana ɗari da ashirin mun gane ko to zance na uku su ne malaman da suka ce wannan fassarar ba haka ba ne yaro ana hura masa rai ne tun yana kwana arba'in daidai zuwa arba'in da biyar baya wuce haka suka tattaro wasu hadisai suka hada da waɗannan ɗin suka ce ana hura ma yaro rai ne in ya kwana arba'in daidai a cikin mahaifiyarsa daga lokacin da aka ɗiga manikinsa a cikin mahaifiyarsa zuwa lokacin da yaron zai kwana arba'in yana kwana arba'in za a hura masa rai zuwa arba'in da biyar sun gane jama'a da kyau to haka dai aka yi waɗannan zantuttuka sai suka yi ma waɗancan nasu suka wato nassin hadisi da ayan alƙur'anin can sai suka yi masu fassarar da ba ba za ta bayu zuwa ga sai an kai kwana ɗari da ashirin ba kun gane jama'a da kyau ba lokaci ne balle ne mana wannan fassarar lokaci ya riga ya ta ina fatan mun fahimta da kyau to amma dai zancen da ya inganci mai tambaya ya ci wannan zancen da ya fi inganci shine zancen da na fara faɗa cewa ba wanda ya san ran da ake huda ma yaro rai kawai dai yaro ya shiga cikin mahaifiyarsa Allah ya kure masa rai ran da ya ga dama mun gane jama'a da kyau wannan zancen ya fi inganci kuma tabbas ba fassaran hadisin nan da ya ce yaro yana sai ya kwana arba'in arba'in uku sai ya yi kwana ɗari da ashirin ba ba shine fassaran ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya dace da wala Allah zuwa gobe wata munasaba ta kama na ƙara yin bayani akan wannan musamman wajen yadda malamai suka fassara wannan hadisin da wata nan aya don kar a fahimci suna nufin sai dan an ce misul zalika wa ana nufin misalin kwana arba'in mun gane jama'a da kyau a gurguje a lokaci ma ya riga ya cika da haka za mu jinkirta wannan tambayar ta kanta sai Allah ta'ala ya kai mu gobe mun asali tambaya ɗaya in Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu amsa ɗayar da kuma tambayar da muka samu a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan duk abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi a bebare da ba kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah ta'ala ya nuna mana duk abin da muka fidi kake faɗin su na kurakure Allah ta'ala ya ganar da mu gane mu daina faɗin su a yadda muke faɗin su ba mu ikon gyarawa Allah ta'ala ya azarta mu da ikhlasi Allah madaukakin sarki ya tara mu a aljanna gidan tsira ya fi mana laifukan mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi